السلام عليكم rahmatullahi wa وبركاته muna mika mu ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake ƙaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci na Usman bin Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama biyu wanda ke cikin wannan gari na Obajana a wannan yammaci na uku ga watan jumada Saniya, hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi na da shekara 1444 daidai da bakwai ga watan disamba shekarar bature ta biyu. muna karatu cikin wannan littafi na alwazi fi fiqhi sunnati wal kitabil azim wallafar babban malami abdul azim bin badawi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan shine darasi na ɗari biyu da uku cikin wannan littafi Allah ta'ala yi mana jagoranci to a kamar yadda aka sanyi ne muna ta karatu ne ƙarƙashin kitabun nikahi matattarar da malam ke mana bayani dangane da al'amuran da suka shafi aure jiya mun ci gaba da bayani ƙarƙashin bayanin da malam ya ɗauko mana akan wanda ya tare da matarsa sai ya tashi yin walima wasu abubuwa ne ya kamata ya kiyaye cikin hidiman walimar tashi mun karkar wannan bayani har ma mun shiga bayani dangane da wa yustahabbu liman hadara da'wata amran cewa mustahabbi ne ga wanda ya halarci wato irin wannan walima wanda aka gayyace shi to akwai wasu abubuwa guda biyu waɗanda suke mustahabbai ne a kan shi ya yi ma wanda ya gayyace shi malam ya mana bayani na farko shine ya yi musu addu'a ya ma ango addu'a da shi da ainihin amaryarsa da kuma wato iyalin shi gaba ɗaya mun ji bayani dangane da wannan malam ya kawo mana addu'o'i ingantattu waɗanda suka tabbata wato ake so ko dai ka yi da ɗaya daga cikinsu ko kuma ka samu wata addu'a ka yi mushi to har mun fara karatu dangane da al'amuru sani wato abu na biyu da ake so mutum ya yi idan ya halarci irin wannan walima malam yi mana bayani dangane da cewa ana so ka yi addu'a lahu Wani zaujihi zawjihi bil baraka ko ka haɗa su wato da shi da matar tashi ka yi musu addu'a na alkhairi da kuma na sanya albarka da neman albarka malam ya ce wannan addu'a kana iya yi kamar addu'ar da ta gabata wajen bayani dangane da ta attahani atubin nikahi wato lokacin da ka tashi taya wani murna na ainihin karuwa ta aure can manzan Allah ya ba mu addu'a can barakallahu kuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khairin ko ko kuma dai daga cikin lafuzza waɗanda suka tabbata kamar yadda muka gabatar da bayani insha Allah ta'ala to sai malam ya ɗauko mana wata matsala ƙarƙashin haka ya wala yajuzu huduru da'wati idza ishtamalat ala ma'siyatin bai halatta ba duk da bayanan da muka gabatar a baya cewa wajibi ne ga wanda aka gayyace shi walima dole ne ya ansa dole ne ka halarci wannan walima sannan dole ne ka ci abincin walimar sai dai in kana azumi ne har ma muka karanta bayani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa idan kana azumi ne kuma ya zama azumin wato na tsawo'i ne to nan kana da zaɓi ka ga damun ka ci abincin ka ga damun kuma ka baiwa wanda ya gayyace ka haƙuri in ya so sai ka sanya albarka kai mishi addu'a shi kenan sai ka tafi ba tare da ka karya azumin ka na ka ci abincin ba to a to sai ce wato duk da waɗannan bayanai da muka ji a nan malam ya ce wala ya zuzu huburu da'awa bai halatta ka halarci wato irin wannan gayyata ba idan shamalat ala ma'asiyatin muddin abinda aka tanada za a gabatar a wurin ya kunshi saban Allah duk da waɗannan bayanai masu ƙarfi wanda manzon Allah ya nuna wajabcin ka halatta to idan ya zama akwai abin da za a yi na saba ma Allah a wajen taron malamin yake to bai halatta ka halatta wurin ba illa an ya kufi da inkara sai dai in za ka je da nufin ka hana yin wannan sabo da za a yi na Allah madaukakin in za ka iya zuwa ka hana ya zama kwata-kwata ba a yi ba to malami yake ya halatta ka je wa muhawalata izalataha sai dai in ka tafi da ninyan ka yi kokarin kawar da wannan wato sabo ne da za a yi ma Allah madaukakin sarki kuma kamar yadda ne bayani ba wai maganan ka zai kai inkari bane idan an yi shikenan kuma sai ka zauna ka ce kai dai ka riga ka fita haƙƙin a'a ana maganan in za ka iya zuwa ka hana kuma a hannu ko da da ƙarfi ne ko mun gane to ya halatta sai ka je idan ka je sai kai ƙoƙarin hanawa sai aka ƙi hannuwa to bai halatta maka ka tsaya a wurin ba dala ko mun gane bai halatta ka ci gaba da tsayawa a wurin ba ka yi iya bakin ƙoƙarinka ƙila har abin ya kai da rigima ya koma ya zama faɗa an koma an taru maka to shi kenan sai ka da jikin sai ka tafi ka sauke nauyin da allah madaukakin sarki ya ɗora maka amma ba za ka ce to shi kenan tun da an fi ƙarfinka to shi kenan tun da dai wajibi ne a halatta to shi kenan ku yi abinku amma ni ba ruwana kuma sai ka tsaya a yi da kai a'a wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar eh ka bar wurin ba ka da min Allah ya sa mu dace malami ce fa in udilat idan ka je kai kokarin hanawa sai ka samu ka kawar da wannan barna to shi kenan sai ka tsaya wa illa idan kuma kai iya bakin ƙoƙarinka sai zama ba a hannu dangane da wannan barna ba ba ruzu wajibi ne ka bar wurin kun ga bayanin ko yawwa malam yace wa fihi ahadi dangane da wannan bayani akwai hadisai waɗanda suka zo da wannan bayani minha malam yace daga cikin waɗannan hadisai عن علي قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فرأى في البيت تساوير فرجع فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي قال إن في البيت سترا فيه تساوير وإن الملائكة la tadkhulu baitan fihi tasawirun malami ce an samu wannan ruwaya daga aliyu dan abi talib yadda Allah ya ƙara tabbata a gare shi qala sai da na aliyu yace sana'tu ta'aman wata rana sai na shirya abinci fada'utu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na gayyaci manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi zo domin cin wannan abinci faza sai manzan Allah ya amsa kira sai manzan Allah ya zo fara'a fil baiti tasawir da manzan Allah ya zo zai shiga gidan sayyidina Ali sai ya ga hotuna a sagalgali ko a manne an manna a bango ko kuma dai sun bayyana faraja sai manzan Allah ya ja da bayan ki ko mun gane faƙultu sai da na aliyu ya ce sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ma a ruza'aka me yasa ka za da baya bi abi an wa ummi ina ba da fansan uwata da ubana menene yasa ka za da baya ne mana bayanin wannan a jumla a can karatukanmu na can baya ba zan iya tuna kowane karatu ba ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sukan ambaci wannan kalma ko wannan jumla suna nufin cewa ya ma'aikin Allah ko da al'amarin zai kai ga in rasa uwata da ubana ne domin kare ka ko faranta maka to zan ba da su domin in faranta maka saboda tsabar nuna wato miƙa wuya na kai tsaye na gaba ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ne sai ya faɗa mashi wannan kalma ma'ana wani laifi na yi ko me ka gani a gidana ya ma'aikin Allah ka ci shiga gidana ballanta na ma ka zauna ka sabon da na shirya qal sai manzan Allah yake inna fil baiti sitran ai a gidan akwai wani labule ta tasawir a jikin labulan akwai hotuna wa innal mala'ika su ko mala'ikun Allah la tadkhulu baitan fihi tafawirun ba sa shiga duk gidan da ke da hoto don haka na zuya. ni kam ina tafiya ne tare da tawagan mala'iku don haka duk abin da yake sanadiyin shi mala'iku ba za su ji wurin ba to ni ma ba zan ji wurin ba wannan shine dalilin da ya sa na zuya. kun ji wannan bayani don haka dama magana dangane da hoto mun shayin shi a nan eh amma tun daga gaba ya zo to za mu dan bude bayani dangane da shi saboda kowa ya kasance wato cikin kuwa cikin sani in ka ga za ka gyara ka daina ka gyara in kuma baka gyara ba to ka sani hujja ta riga ta tsaye a kanka ranar ta alkiyama Allah zai kama ka da laifin yawa dan haka ɗaukan hoto haramun ne a musulunci haramun haramun da ta san haramun haramun ne a musulunci sana'ar ɗaukan hoto haramun ne ga musulmi a musulunci da haka in kana da irin wannan sana'a kana sana'a ɗaukan hoto to ina baka shawara cikin gaggawa ka canza sana'a in ba ka ba za ka ƙare a cikin azabar Allah madaukakin sarki za ka zo ka ji hadisai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka ɗaukan hoto na babu gaira babu dalili haka kawai ka je ka ɗauki hoto wai kawai ka je ka ajiye a gidanka ko ka baiwa budurwarka ta rinka gani tana burmishi tana yau, Allah na kawai to wannan haramun ne a musulunci ko mun gane ka ji duk gidan da ke da hoto musamman a makale ko a manne to mala'ikun rahama mala'iku ba ta shiga wannan gidan don haka idan ɗakinta akwai hoto aka yi rashin sa'a mutuwa ta zo gare ka a cikin wannan ɗakin to ka sani mala'ikun wato mala'ikan ɗaukar rai zai shiga amma mala'ikun rahama ba za su shiga ba kun ji haɗari na farko ko malakul mautu zai shiga domin aikin shi ne sai ya ɗauki ranka lokacin ka yayi amma ka sani tawagar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari za su zo wajen mumini yayin ɗaukar ran shi suna lallashin shi suna haƙurtar da shi har ya zama an zara ran ba tare da ya sami wato ɗatin zara ran da yawa ba to kai ba za su zo wurinka ba saboda me saboda ka maka lahoto a cikin ɗakin ko ka maka lahoto a cikin gidanka dala ko mun gane wannan dan haka manzon Allah ce wannan shine dalilin da yasa na zuya wa innal malaika su ko tawagar mala'iku la tadkhulu baitan fihi tasawir ba sa shiga duk gidan da ke da hoto a cikin gidan dala ko mun gani to kaji wannan hadisi kamar yadda muke za mu ƙara bayani insha Allah wa ala zalika dara amalu amal amalu salaf salih radiyallahu anhu malami ta abisa wannan fahimta akan shi ne salafus salih gaba ɗayansu suka gudanar da rayuwarsu idan an ce salafus salih su ne tawagan da suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su ne tawagar wato sahabban annabi sannan waɗanda suka bi bayansu su ne tabi'ai sannan waɗanda suka bi bayansu su ne atba'u tabi'ina waɗannan tsabakokin guda uku su ake kira salafus salih duk waɗanda suka biyo bayansu to ba ka shiga cikin tawakan salafin fari ana ƙididdiga su daga cikin alhalafu waɗanda suka zo daga baya ko ka ce 'yan baya har zuwa kuma tashin kiyama don haka duk inda za ka ɗauko addininka ya zama bai fita daga cikin waɗannan tsabakokin guda uku ba idan bai fita daga ciki ba to ana fara insha Allah ta'ala kayi addini da gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki yake so da gwargwadon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar wannan kuma da sa hannun manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi da ya gaya mana da cewa khairul quruni qarni yace mafi alkhairin ƙarni ko zamani a cikin kuku ku tawagata al'ummata ne karnin da na rayu a cikinsu su ne sahabban annabi su ce sun mallabi na hu sannan waɗanda za su biyo bayansu sun mallabi na hu sannan waɗanda za su bi bayansu su ma da haka waɗannan su ne alƙurunun mufabbala su ake kira a salafus salih malam yake to a bisa wannan turba da wannan fahimta A kan shi ne salafus salih suka gudanar da rayuwarsu ƙarni shi ne shekara dubu a shekara ɗari afuwa shekara ɗari shi ne ƙarni ɗaya ai eh, shekara ɗari idan aka samu shekara ɗari to zai wuya ka sami wanda misali a ce an haife ka yau to zai wuya a ce ka shekara ɗari waɗanda aka haife ka suke da rai ba su gama ƙarewa ba a duniya zai yi wahala ko mun gane to da haka ake lissafa karni yawwa ka haka ka ce karni 200 kenan bayan rasuwan manzon Allah da ashi ya rayu a cikin karni na farko ko to karni na biyu yana farawa da shekara 100 bayan su eh sai kuma shekara 100 na bayan su ainihin tabi'ai din Allah ya sa mu to malam yace ga ɗaya daga cikin a wato asarai waɗanda za su nuna maka haka عن ابن مسعود عقبة بن عمرو أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال أفي البيت سورة قال نعم فأبى أن يدخل حتى كسر السورة ثم دخل كاجما لن يتي أن ساموانا أثري دقا أبي مسعود عقبة بن عمرو yace anna rajulan sana'a lahu ta'aman wani mutum ne ya shirya ma abi mas'ud uqbat ibn amr ya shirya mushi abinci fada'ahu sai ya kira shi ya gayyace shi faqal da ya zo zai shiga gidan sai sai da wannan mutum a fil suratun shin a cikin gidan nan naka ko cikin ɗakin nan naka akwai hoto kala na'am sai ce e akwai fa a ba an yi dukula ya ce to ba zan shiga ba hakanan kuma bai shiga ba hatta ta tsara surata har sai da ta ta wannan hoton sun da hala sannan ya shiga kun ji wannan وقال البخاري الإمام البخاري ce. wada abu umara aba ayyuba abu ayyub ya gayyaci a ibn umar abdullahi dan umar fara'a fil bayti sitran ala al-bidaya فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك فوالله لا أطعم لكم طعاما فرجع tunan kuma ka gaba ma hoto ba ne eh wato imamul bukari ya ambaci wannan asali ya ce abu ayyuba ne al'amfari ta ya gayyaci abdullahi dan umar gidan shi fara'atil baiti sitran alal bidari da ya je gidan sai ga an lullaba wani bango kawai da kamar ka ce labule bango ne ba wando ba kofa kawai an lullube mishi an lullube shi da labuni fa qala ibn umara sai abdullahi dan umar yace galabana alaihi nisa oh mutumin namu dai mata sun riga sun yi galaba a kan shi eh ya zama na mata zai iya musu wa'azi saboda shi ma sabon annabi ne yayi yana da masaniya annabi ya haramta rufe bango haka kawai babu windo babu kofa kawai ka zo ka sa labule kawai ka rufe bango haka kawai saboda barnan kuɗi ko mun gane wannan haramun ne shi ma a musulunci ko mun fahimta qal sai abdullahi dan umar yace man kuntu akhsha alayhi falam akun akhsha alayka idan har ban bude baki ne maka wa'azi akan wannan abun ba to abinda da nake tsoron ya same ni ba na tsoron irin wannan abin ma zai same ka kai da kai abin ko mun gane domin wanda ya sani ya shiru bai inkari ba kaga Allah zai kama shi da laifi na farko ya zo ya zauna a inda aka saba ma Allah da manzansa sannan na biyu ya sani bai sanar da wanda ya laifin ba ko mun gane shi ne sai abinda nake tsoron zai iya samu na in ban maka wa'azi akan wannan ba to ba na tunanin ma irin wannan abin zai iya samu ka kai da kai laifin ce fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah la at'amu lakum ta'aman ba zan ci wannan abincin ku ba kuma har abada in dai ba ku tar wannan abin ba zan taba cin abincin gidanku ba faraza a juya ko mun gane to kamar yadda na ce musamman dangane da hoton nan na daga ina bayani dangane da haramcin haka to amma a yau zan dan yi kokari wato in kawo wasu hadisai kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya nuna haramcin haka kai tsaye sannan kuma babu mamaki idan lokaci ya ba mu ko yau ko zuwa karatunmu na gaba in Allah ya so kuma mun samu karatu gobe to babu mamaki har gobe za mu zo mu A ainihin ƙara bayani akan haka ga shi kai tsaye a cikin littafin adabin zufar fiskun na filmufahara na limamin albani shafin shi na 161 tun daga wannan shafin malam ya fara koro waɗannan bayanai bayan da malam ya kawo mana kwatankwacin irin abin da malam ya kawo a nan cewa bai halatta ka halarci wato wata gayyata wacce a ƙarƙashin gayyatar akwai saba ma Allah madaukakin sarki a cikinta ba bayan da ya kawo wannan sai sai al'awwal abu na farko da in ka gani ake son ka kaurace ma irin wannan wuri sai sai an aliyyir qala ruwaya daga sayyidina ali yace sana'atu ta'aman فدعوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء فرآ في البيت تصاوير فرجع قال فقلت يا رسول الله ما أرجعت بأبي أنت وأمي قال إن في البيت سترا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير wannan shine ruwayan da muka karanta a cikin littafin nan keke da keke ko mun kuma yi bayani dangane da shi don haka asani malam yace hadisi na biyu an aishata annaha a namrukatan fiha tafawir فلما رآها رسول الله صلى فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت fi wajhihi al-karahiya fa ya rasul allah atubu ila wa ila rasuli za adnabtu fa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ma balu hadhihi al-namra fa qultu ishtaraytuha laka لتبعد عليها وتوسد وتوسدها فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أصحاب هذه الصور وفي رواية إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن البيت الذي فيه مثل هذه الصور لا تدخل الملائكة قالت فما دخل حتى أخرجتها وهذا وانا حديثي ما لن أمنا عائشة annaha ishtarat namruqatun sai ta je sai ta siyo namriqa abinda balarabe ke kira namriqa shine yana irin abinda ake dan kishin gida a kan shi din nan me ake kiran shi ne tuntun ake ce mashi ne ko menene kun gane shi ha bargu a a kulo daban namriqa daban dindin ko wani tintin dai ko wani abu ne adadin a'a ba adadin daban wannan abin da za ka gan shi cycle ne haka mai da'ira mafi yawanci akan dinka shi da fata eh mafi yawanci kafin na fi ganin shi gidan sarakuna ko gidan manyan masu shi wannan kawai ɗan shingida ko ake a jikin shi a ɗan huta na'am tintin ko tintin adadu adudu kaman yana yin adadu kaman daban ne ba adadu na saga ne kaman kaya ake zubawa ko to to shikenan an dai gane shi ko wannan abun mai da'ira wanda ake ɗan kishin gida a jikin shi haka a saurara ku saurara ba dai an gane ba to ku je ku yi ku koma ne za ku ba shi ku ba shi yawwa to ai sai ka gaya mana tun da kai ne ba ne Allah ya samu dace to irin wannan wato wasu sukan fassara namrika da da fulu gaskiya abin da balarabe yake ce fulu shine wisada wisadatun shine fulu namrika kuma shine irin wannan abin da muka misalta to irin wannan abin ta siyo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta siyo mu angwanta wai ta burge shi ko mun gane kun je da ake yi kuma ta kullun kokari ake yi a burge miji saboda ka samu shiga a wurin shi kwarai da gaske in kin ga wani dan abu da zai dan bada ma'ana hakan nan sai ki siyo ki sai ki bashi ka san wata fa ta shekara goma sha biyar ashirin da mijinta amma ba ta taba mishi dinki ba ba ta taba siya mishi hula ba ta takalmi to ba haka ake yi ba sai ki adashi na musamman wata rana kawai sai ki gungume shi da wata shadda mai ɗan karin tsada maka yana gaya miki a a matanmu ma tana yi matanmu ma tana yi yana gaya maka matanmu ma tana yi in baka samu mai yin baje kai sai ce ba ka yi amma ni kam zan ke matanmu akwai masu yi a shi nan kawai sai a rika cewa ba su akwai masu yi suna yi kawai dai in kai ba a maka kawai su matarka ta gyara eh matarka ta gyara kawai kwarai da sai ki gungube shi shi duba wani abu da kike so a da yake so sai kawai wata rana kawai take siyan mishi kawai mijinki yana matuƙar son agogo sai ki nemi agogo mai tsada sai ki siya mishi kawai Al-Gafata ne gida na am wallahi na yi maka wata tsaraba ta musamman sai ki baki to za ki samu shiga a wurin ko mun gane to shi ne sai wa manzon Allah sai ka so mashi irin wannan abu ta tafawirun sai dai inda ka samu matsala akwai hotuna a jikin abu ko mun gane kuma abin da zai baka mamaki hoton fa ba ma na mutum bane za mu zo za mu ji ƙarin bayani a nan gaba hoton ba na mutum bane hoton doki ne dokin ma mai fiffike ko mun gane shi ne a jikin abun ko da ke wancan ina ganin kamar na labule ne shi ke da wannan hoton to nan dai an ce akwai hoto a jiki falamma ra'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da manzon Allah ya hangi wannan abun kafin ya shiga ɗakin fa ya hangi wannan abun sai ya hangi hoto a jikin shi qama ala albani sai manzon Allah ya tsaya akan kofar ɗakin falam yadkhul bai kai ga shiga ɗakin ummu na Aisha ba fa'arafat fi wajhihi al-karahiya sai ta fahimci annabi ya ga wani abin da baya so fa qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah atubu ila Allah wa ila rasuli ina miƙa zuwa ga Allah da manzonsa ma za aznabtu wani laifi na yi ko mun gane ba wuce ya matan na tuba ba ta rasa miji in kin yi laifi ki durkusa gaban mijinki ki ce kin tuba kai ba a ja in aka ja aka ja a ce ki ba shi haƙuri ki ce ke dai kawai dai Allah ne ya gafarta mana ita tana ganin in ta ce yi haƙuri wai kamar ta faɗi a'a in kin yi laifi aka tabbatar da kin yi laifi ki ce kin tuba ko ba a gano laifin ba ma ki ce kin tuba sannan ki ce laifin da kuka yi Allah ya sa mu dace to ta ce ya rasulullahi ina mika tuba na zuwa ga Allah da manzonsa wani laifi na yi fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ma balu hadhihi namrata wannan tintin din kuma fa fa qultu sai na ce ishtaraitu halaka litaqud alaiha wa tawassadaha ya rasulullahi na siyan maka shine musamman litaqud alaiha saboda in ka bukata ka zauna a kai wata wasa da haka kuma ka ɗan kishin gida a jiki haka in ka so fa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna ashaba hadhihi suwar lalle waɗanda suke yin irin waɗannan hotuna wa fi riwayatin a wata riwayar kuma innal ladina ya'maluna hadhihi at-tasawir lalle waɗanda suke yin irin waɗannan hotuna kaga waɗanda suke ɗaukan hoton kenan ba ma wanda yake zuwa a ɗauke shi ba a wanda ke sana'an ɗaukan hoton ko sana'an zana hoton maza Allah ce yi azabu na yau malkiyama ranar tashin alkiyama za a azabtar da su wa yi lahum bayan an galabaitar da su da azaba sannan sai a ce da su ahayu ma falakatum ku hura ma abin da suka halitta tare. to kaji bala'in da kake zama kanka idan kana daukan wani hura mu abin da ta halitta rai sai manzo Allah ya ci gaba da cewa wa innal bayta alladhi fihi mithlu hadhihi as-suwar sannan duk gidan da ke dauke da irin waɗannan hotuna la tadkhuluhu al-mala'ika mala'iku ba sa shiga wannan gidan zo ka zama mutane gidan ku bala'i ka zo ka kafe musu hoto mutum ya zo mutuwa a cikin wannan gidan mala'ikun rahama ba za su shigo wannan gidan ba wallahi sai dai mala'ikun azaba ina gaya maka ba za su shiga gidan ba ko mun gane su hotunan shekunai ba hoto ake kiran su ba ne ake kamata kuna irin wannan tambayin ba ake kamata ba ko ku so kake dai sai an tattace wasu a ah, in dai sunan shi hoto to kawai ya shiga ƙarshen wannan ko mun gane yawa don haka idan ka je ka kafe a cikin gidanku billahi lazi mala'ikun rahama ba za su shigo ɗaukar ran kowane mutum daga cikin gidanku ba sai dai na azaba ko mun gane Dan haka ka shiga kai tsayenka duk malamin da zai zo ya maka wani kwaskwari ma na rantse da Allah sai kai baran da shi a kiyama ina da shi yasa ce za mu buɗe bayani saboda har waɗannan shubuhohin Allah da duk sai mun zo mun karanta su ka ji yadda aka bi su aka mutuntuke waɗannan dalilan nasu Allah ya kiyaye to manzon Allah da yake a wato wa innal bayta alladhi fihi mithlu hadhihi suwar la tadkhuluhu al-mala'ika qalat ummuna aisha tace fama dakhala tace wallahi manzon Allah bai shiga daki na ba hatta akhrajtuha sai hatta da na fitar da wannan abin daga daki sannan manzo Allah ya shiga ko mun gane da kyau to kaji kaga wannan ina magana mutum ya zo ya sai maka a'a ai kun hoto mara mara inuwa ne babu laifi idan ne inuwa ne shine da laifi duk waɗannan kokarin tawili ne ko mun gane za mu zo za ka ji an kama wannan abin da na faɗi karara a cikin karatu kuma za ka ji yadda malam ya biyar zirgige waɗannan dalilan Allah ta'ala ya kiyaye to malam ya ɗan sauke wata ba ne a ƙasa na yi tunanin kamar akwai bukatan shi ma mu to gare shi ne malam ce a cikin wannan hadisi a wato yana ɗauke da sakon cewa duk gidan da ya zama akwai hoto a ciki mala'ikun rahama ko kuma mala'iku kwata-kwata ma ba za su shiga gidan ba wa hadhihi al-jumla hiya al-mutabaqa limtina'ihi min ad-dukhul to wannan zumla ita ce abinda wato ta dace da hana manzon Allah shiga cikin wannan daki na ummu na Aisha saboda wato idan ya shiga tunda yana tafiya da tawagan mala'ikun Allah idan ya shiga to mala'ikun ba za su bi shi ba su sai dai su tsaya a wuri to ya za ka kawo da abokananka ka shiga wuri su su ki shiga kuma abin da yana su shiga wani laifi ne kai kuma sai ka shiga cikin wannan laifin ko mun gane to shi yasa sai manzon Allah ne shiga ba Allah ya kiyaye malam yace Imam al-Albani yace kul ni kuma sai na wa zahiru hadha al-hadith mukhalifun li hadithi Aisha al-Ati fi al-mas'ala yace wannan hadisi a zahiri zaka ga ya safa da wani hadisi na ummuna na Aisha wanda zai zo a wata matsala ta talatin takwas a nan gaba mu zo za mu shi yace fa inna fihi ma yadullu ala annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama استعمل الستر الذي فيه الصور بعد أن a cikin wancan وسادتان أتشون ترواية zo ذوك lokacin da ya zo ya ga ummuna na Aisha ta rataye labulan da ke dauke da hotuna da manzon Allah ya ki shiga ummu na aisha sai ta cire wannan labulan sai ta cece ta shi sai ta yi filo da shi ko mun gane sai ta yi filo da shi to da ta aza filan a cikin ɗakin kuma sai manzo Allah ya shigo shiga gaba da amfani ma da wannan filan za ka kaman ya saba da wannan ko wannan an ce in dai yana cikin ɗakin mala'ikun rahama ba za su shiga ba ko mala'iku ba za su shiga manzo Allah kuma bai shiga ba wannan kuma a shi abin da ke dauke da hoton kuma gashi an saka shi a cikin ɗakin kuma manzon Allah ya shiga za ka kaman ya saba ko to za ka zo ka ji bayanin da malamin ne maka nan gaba insha Allah ina gabar gabar wannan ko in mun zo gaban ma yi bayani asali hadisi na uku da manzon Allah ya bayyana mana haramcin hoto qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ranar lahira fala ya ƙa'udna alama idatin yudaru alaiha bil kar ya kuskura ya zauna a teburin da aka ajajiya ko kuma aka ɗai eh, ake a akan wannan teburin. ma'ana nan tun da kamar yadda nufin kuma malam ya kawo waɗannan hadisan ƙarƙashin irin wannan bayanin da malam ke yi cewa idan aka gayyace ka wajen walima sai ya zama akwai sabon Allah a wurin karka zauna ko to shine nan ya kawo mana wannan hadisi duk inda ka je ya zama ana mu'amala da giya to manzo Allah ya ce karka zauna a wannan wurin in dai kai imani da Allah da rana ta karshe ka zauna a tebur ku uku ko ku hudu wannan an kawo mishi giya wannan an kawo mishi giya wannan an kawo mishi giya sai kuma kana kan teburin din sai ka ce a ni giya haramun ne in sha amma a bani coca cola ko fanta ko tim ko makamantun wannan ko malfina ni shine halal gare ni to har ila yau haramun ne a gare ka zauna a wannan wurin ka sha wannan abin da yake halal ko mun gane da kyau yawwa saboda aikin wani ya zo ya wuce zai wuce ya ganka da Allah wani tunani zai maka kai ma mashayin giya ne ko ba haka bane billahi lazi can na wuro liman wani can na wuto liman wani a teburin giya duk masha ashe ina ganin liman yana wucewa yana ba mu sallah ashe mashayin giya ne haka ne ko ba haka ba dan haka manzo Allah ce in dai kai imani da Allah da ranar lahira kar ka zauna tebur din da ake mu'amala da giya a malin yake wa alama zakarnahu jara alayhi عمل السلف الصالح رضي الله عنهم والأمثلة على ذلك كثيرة جدا malam sai ƙara koro wani bayani kwatankwatan wanda malam ya kawo mana anan yace kaga irin wannan mu'amala da irin wannan karantarwa to akan ta ne salafus salih suka tafi yace kuma dangane da haka akwai misalai masu yawan gaske amma fa an tafiru alama ya zuru nil'ana min ha amma zan taƙaitu da abin da ya zo a zuciya ta na iya tunowa to zan kawo muku kuma zan taƙaitu a kansu insha Allah awwalan malami sai na farko an aslam maula umar an umar bin al-khattab radiyallahu anhu hina qadima sham sana'a lahu rajulun min an-nasara fa qala umar inni uhibbu an ta zinani wa ta karimuni an wa ƙabar wa huwa rajulun min ibanin sham fa ƙara lahu umar radiyallahu anhu inna la na dukula kana ita min ajali tiwarin lati fiha to kaji malam ya ce ga wani asari wanda aka kama daga sai da na umar daga aslam maula umar wannan aslam ɗin wani bararren bawa ne na sai da na umar yace anna umar ibn al-khattab lalle umar ibn al-khattab yadda Allah ya ƙara tabbata gare shi na qadima sham yayin da ya isa kasar sham lokacin da ya tafiya zuwa kasar sham sana'a lahu rajulun min an-nasara wani mutum daga cikin kiristocin kasar sham sai shirya mashi walima ko abinci faqala li umar sai sai da sayyidina umar inni uhibbu an tazi'ani wa takrimuni anta wa ashabaka ina son ka ziyarce ni ma'ana ka zo inda nake saboda ka karrama ni da kai da sahabbanka ma'ana da kai da abokananka na shirya muku wata 'yar walima ina son ku zo ku ci saboda hakan ya zama wani karamci a gare ni wa huwa rajulun min izami sham mutumin yana daga cikin manyan mutanen ƙasar sham ma kamar ka ce ko dai sarakunan su ko waɗanda dai ake ganin suna da girma a ƙasar sham fa qala lahu umar radiyallahu anhu sai na umar yadda Allah ya kara tabbata gare shi sai ya ce inna la nadkhulu kanaisakum mu musulmi ba ma shiga wuraren ibadanku so kenan ko min ajli siwarin lati fiha saboda hutun da kuke mamannawa yana ganin babu tsotsin da ba sa manna hoto a ciki ko yawwa yana ganin kamar ko yana daga cikin cikin sosi ko kuma cika na ƙa'idojin sosi sai an manna waɗannan hotuna a cewa hoton annabi isa hoton maryam da sauransu ko to yake saboda waɗannan hotuna da kuke mannawa mu tawagar musulmi ba ma shiga cikin cocin ku saboda wannan dala ko mun gane da kyau to ala ayyata halin kun ji waɗannan asarai malam ya taɗaice da wannan asarin ƙwaya ɗaya kuma ina ganin akan wannan asarin za mu tsaya amma kamar yadda na ce idan Allah ya kai mu gobe za mu zo za mu ɗora da bayanai akan waɗannan hadisai da kai amma bayanan da za mu tashi akan su gobe shine shigohin da waɗanda suke ƙoƙarin halatta hoto suke kawowa saboda su halatta muku ɗaukan hoto ka zo ka ji irin shigohin da suke kawowa da kuma irin yadda malam ya bi abin a ilmance ya warware waɗannan shigohin dala ko mun gane don haka sanya hoto a masallaci koyin kiristoci ko mun gane da haka ‘yan uwanmu waɗanda suke sanya hoto a masallaci ya kamata su ji tsoron Allah ba karantarwar musulunci ba ne waɗannan hotuna gumaka ne da haka ku kere su daga cikin masallaci duk masallacin kuma da yake akwai hoto a ciki bai halatta kai sallah a ciki ba kwarai da gaske wannan shine hukuncin musulunci gida ma ɗaki ma wanda yake da hoto manzon Allah ya ki shiga ballantana masallaci ka shiga masallacin da yake da hoto kuma ka ce Allahu akbar wani mala'ika ne kake tunanin zai zo ya maka rikodin din wannan sallah mala'iku ne ba za su shiga ba ko mun gane dan in dai ka fahimci zahirin waɗannan hadisan abin da suke bayyana wa duk ɗakin da duk ɗakin da yake da hutu masallaci ɗaki ne ko ba ɗaki ba ne har ma ana cewa ɗakin Allah ko to billahi da in kuka manna hutu a cikin mala'iku ba za su shiga masallacin ba ko mun gane don haka duk masallacin da ka ganshi da hoto a ciki kar ma ka ce za ka bata ma lokaci kai za ka bata ma kanka lokaci kai sallah a cikin masallacin ka kauce ko mun gane da kyau dan ba za ka samu rikon na wannan sallar taka ba saboda mala'iku ba za su shiga ba wannan kike ce iyakar gaskiya dama ita gaskiya ci gare ka in aka gaya maka za ka ji ba daɗi to amma in ka haƙura ka an ta to sai ya zama maka alheri dala ko mun gani ba ina cewa karfe sallah a masallatan ire-iren waɗannan mutane ba ne a'a in ka sami wato irinsu amma ba su sanya hoton a masallaci ba don kai sallah ba zan kai kayi haramun ba ba zan kai kayi abin da bai dace ba ko mun gane amma ka ga hoto ƙarar a ciki wai na shehu ko na wani aka rama Allah ko gafa ta malam a ciki wallahi kanta kuskura ta sallah haramun da ka in kana da hoto da kai kai mushi katon abun nan ka sa glass ka ka wani alkin ta shi ka gyara shi ka maka shi a gidanka ina ba ka shawarar kar ka kuskura yau ka kwana da shi a gidanka kwarai da in kana da wanda ka ɓoye ka tabbatar da ka fitar da shi domin in ka makala baka tsira ba in ka koyi baka tsira ba da kun dai duka asarin da muka karanta a nan cikin adalin kufa shine waɗanda ke ɗaukar waɗannan hotuna to za a kallafa musu bayan an azabtar da su a kiyama za a kallafa musu sai sun hura musu rai to shi kenan tunda mannawa ne ko bayyanawa ne in kai mala'ika ba zai shiga ba ku bari in koyi lokaci ba lokaci zai rinka ɗaukowa ina duba bari mu kammala ko mun gane sai rinka ɗaukowa yana duba su ai yana nan dai ko to za mu gamu da shi ranar tashi alkiyama ba ka ɓoye ba to Allah zai adana maka shi sai ranar kiyama sai a ɗauko maka shi da Allah ko mun gane don haka abin da ya fi kai yi watsi da shi kawai idan mun kammala bayanan za mu zo kuma mu karanta bayanan da suke su ne dalilan da ya sa ka ji shari'ar musulunci ba ta sassauci dangane da hutu ba kai da kanka in za ka yi adalci za ka gane cewa gaskiya bai kamata a rika ɗaukan hutu ba saboda waɗannan dalilan ko mun gane don haka idan ka san kana da hutu shawaran da nake baka ka je ka kona shi ka je ka kona shi don ba shi da wani amfani manzan Allah dai bai yadda da shi ba eh ina ganin ko duk amfanin da abu ke baka idan aka ce maka manzan Allah bai yadda da shi ba saba ma Allah da manzan shi ne ina ganin in dai kai mai imani ne ya kamata ka rabu da wannan abu dala ko mun gani idan kuma ka ki to ina ga maka akwai ranar kin dillan ba wuce yace ranar da hazar mai gari ta bata ko ranar ba za a yi dillanci ba eh to dan ka fito dillanci ko da ne gaskiya ne kai sai an bincike har kayan kaf saboda ana neman kayan sarki ko ba haka bane dan haka ba su kake ke yi za mu zo wani ya bayani da ya ce na kan waya fa za mu zo za mu magana shi ma a kai shi yasa nake fi ga muku cewa za mu magana mai faɗi a eh insha Allah za mu magana akan wannan in mun kammala ne ka zuba ta wani bangare ba to sai kai bayani don haka idan Allah ta'ala ya kai mu gobe insha Allah za mu zo za mu ci gaba da waɗannan bayanai insha Allah ta'ala don haka za mu to za mu dakata da karatun namu a nan idan Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu ci gaba da wannan bayanin in mun kammala to sai mu dawo mu ci gaba da bayanin muka tsaya cikin littafin mu insha Allah ta'ala abin da muka karanta muka yi bayanin shi daidai ina roƙon Allah ta'ala ya yi ikon aiki da shi da kuma tara mu cikin ladan gaba daya safarin da na samu ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum